Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa da studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za yi cewa Allah ya yi wa shugaban hukumar sai Sezok Musa Mummuni kwaye rasuwa. muna dauke da karin bayani a kan zaman taron majalisar dokoki wanda ya kawo gyaran huska ga dokar kasafin kuɗi na 2017 a rahoton musamman na yau za mu shi inda aka kwana dangane da shirye-shiryen shirgular ranar yancin aikin jarida ran 30 ga watan nuwambar a niger Allah ya yi wa Musa mummuni makwai shugaban hukumar Sezok rasuwa jiya da malice a birnin Paris na kasar Faransa. bayan da ya yi fama da rashin lahiya. Babban jami'in sojan Nijar ne ya rike mukamin babban hafsan wato sojoji ya kuma ya kasance wato ministan tsaron ƙasa a shekarar 1999 a yi mulkin soja na rikon kwarya na CRN bayan ya ritaya daga aikin soja ya rungumi siyasa an zaɓe shi a matsayin shugaban jam'iyyar ANDP zaman lahiya wadda a ƙarƙashinta ya yi wato inuwarta ya yi takarar shugabancin ƙasa a shekarar 2011. A watan Desambar na shekarar ta 2011 aka zaɓe shi a matsayin shugaban hukumar Sezok. Gwamnatin Nijar ta kira jakadan kasar Libi a Yamai domin bayyana masa rashin jin daɗin shugaban ƙasa Isu Muhammadu dangane da ɗabi'ar cinikin bakin haure a Afirka a matsayin bayi a ƙasar Libi. A shafinsa na Twitter, ministan harkokin wajen Nijar Ibrahim Yakuba ya ce ya shaida wa jakadar na libi cewa ya waje ba a ɗauki dukkan matakan da suka dace domin kawo ƙarshen wannan mugun aiki sannan kuma a hukuntar da masu alhakin yinsa shugaban ƙasar nijar ya ma buƙaci da a saka wannan zance cikin abubuwan da za a tattaunawa a taron tarayyar afirka da tarayyar turai na sai gudana a ranakun 29 da 30 ga watan nuwamba na wato a ƙasar cote d'ivoire birnin abidjan kenan. A zamanta na yau Majalisar Dokokin Ƙasa ta yi nazari a kan daftarin doka domin kawo gyaran huska a karo na biyu ga dokar kasafin kuɗi na ƙasa na 2017. Ta hakan kasafin kuɗin ya tashi daga miliyar 1,855.36 na sefa zuwa miliyar 1,910.11 na sefa. Habibu Garba ya haɗa mana rahoto, Gunga Muhammad ɗantani na ɗauke da fasara. Kuri'a ɗari da 117 suka amince, uku suka yi watsi da buƙatar. sakamakon jefa kuri'a da aka yi kenan bisa gyaran fuska nazari na biyu ga kasarin kuɗi na shekara ta 2017. A ɓangaren masu rinjaye amincewa da wannan doka zai baiwa gwamnati damar cimma manufofin da ya sanya ma gaba kamin shekara ta 2018. Murtala Muhammadu shugaban rukunin Rassemblement da Democrat. Eh, gyaran fuska ya biyo bayan wasu hujjoji ne musamman samu ma gwamnati ta samu ƙarin wasu kuɗaɗe a shekara bakwai. Kuma akwai ƙarin matsin lamba ga kayan salula da ake sayarwa. Don haka ne gwamnati ta yanke shawarar sake duba abin domin a shiga da su a shekara takwas. Wannan shine hujjar da aka sake wa daftarin gyaran fuska. A nashi bangare Isu Isaka shugaban rukunin 'yan adawa zanzam lumana wanda suka yi watsi da wannan doka a ganin su mahukuntan Sudan sun yi fallasa ga girkin kasahin kuɗin gami da sanya rashin ko in kula. Rashin biyan hanyoyi na gari wajen gabatar da kasafin kuɗin gwamnati ya zama wata mummuna al'ada ga gwamnatin jamhuriya ta bakwai inda ya saba wa bukatocin al'ummar Kasahin kuɗi na shekara ta 2018 ana ci gaba da ayyukan jefa kuri'ar zaya gudana ne ranar 27 mai zuwa ga wannan wata na A gaida gungun Muhammad Dantani, Jami'ar Abdu Mummuni ta Yamai ta hanyar tsangayarta ta falsafa ta soma wani taron ƙasa da ƙasa na sassan ilimi da dama. Taken taron shine ƙasa a Afirka tushe da fuskantar ƙalubale na ci gaba. Dr. Nabala Adare, malamin koyarwa a tsangayar rubuce-rubuce da kimiyyar ɗan Adam, ya bayyana cewa manufar wannan taro shine taimakawa hukumomin ƙasashe domin su tanadi ingantattun dabarun siyasa na ci gaba. To ka san duk ƙasa da aka haihu ta tana da ƙuduri. Ka san har yanzu da muna cikin demokrasi da wuya ka ga ƙudurin ƙasa. Fiski shi ƙudurin ƙasa abu ne na abada. Mun ga kawai ya ɓace. Nan Nijar har bisa ƙasashe na Afirka. To mu university dama aikin mu in mun ga mutane sun gunce ma hanya mu yi ƙoƙari mu jawo su ga hanya don su yi tahiya su kai inda suke son su zo. Kenan nan ƙudurin ƙasa ƙasa in an yi ta menene eh, ta menene take nema shi wannan abin da take nema tana kai gare shi bisa gare shi ne za mu tunani akwai bangaye da yawa na tunani bisa haka nan wanda watakil in an kare shi in ƙasar Nijar ta yi unhani da shi ina tamanin wata matsala ta harka tahiya da kasa za ta ɗan rage. Ƙungiyar ɗaliban makarantun koyon fasahar ayyukan hannu ta Yamai UPTN ta suma wani yajin aiki na kwanaki biyu a yau. sakatare janar na kungiyar munkila mamman ibrahim ya yi wa da abdulrahman karin bayani Mun ƙaddamar da yajin aiki na tsawon kwanaki biyu ne wanda ya soma daga yau zuwa gobe domin tambayar haƙoƙinmu da suka haɗa da biyan mu allowance ɗinmu da kuma abokaninmu da suke cikin makarantu masu zaman kansu da kuma makarantu na gwamnati da har yanzu gwamnati ba ta biya su ba. Akwai wani bashi na shekara dubu da goma sha biyar zuwa shekara dubu da goma sha shida da har yanzu shi ma ba a biya ba. Don haka bayan kwanaki biyu na yajin aiki UAPTN za mu ɗauki ƙwarar matakan da suka dace domin ƙwato haƙoƙinmu. Har yi ƙungiyar Rosanne wadda ta kumshi ƙungiyoyi daban-daban na fannin ilimi ta fitar da wata sanarwa dangane da al'amuran da ke faruwa a ɓangaren makarantun koyon fasahar ayyukan hannu. Ƙungiyar Rosen ta yi Allah wadda da yadda ministan makarantun koyon fasahar hannu ke tafiyar da lamura ta bakin shugabanta Abdu Mamman Lokoko a rashi da Muntari Muhammadu. kwanukan can ya yi juye-juye kuma ya tadda ma'aikata da dama to cikin tarita nan da an samu kaman matsaloli kurare da dama dama mun haɗi mun ka ce kaman wuri irin su cfpp su kalmaharo cikin demokrasi muke kenan babu a tilasa mutane har ya kai wurin da su ɗalibai mun samu labari na cfpp nan ya mai sun ka ture sun ka ce suna son a basu kayan aiki babu kayan aiki da shi ta shi tattamna da su sai ya kiya sai ya kawo mota biyar cike da halusai ya ce su tarwatsa su muka ce to mu namu ya kamata mu sha hankalin jama'a mu sha hankalin yan gida mu sha hankalin duniya gaba ɗaya to yanzu bai kamata ba mu sa ido bisa ga mun ga abun a kyale shi Ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da baƙin haure wato OEM da ƙungiyar SOS Civism ta Nijar sun gudanar da wani shirin faɗakar da jama'a a garin Zandar. Wannan shirin na cikin tsarin kyautata sha'anin tsaro a kan iyakokin jihar Zandar da kuma jihar Difa. Masa'udu Ibrahim na ƙungiyar SOS Civism ya yi wa wakilinmu Aliketa ƙarin haske. Rangadin faɗakarwar na cikin buƙatar cimma sakamako biyu, faɗakar da al'ummar garin da wanda ke bisa iyaka, matso al'umma ta kusanto mahukunta masu kula da tsaro domin samun cimma wannan manufofi ƙungiya mai kula da al'amarin bakin habre ta ƙasa da ƙasa tare da haɗin gwiwar SOS Civis Niger sun ƙayyade tsarin gudanar da tsare-tsare na motsa jiki da fifita al'adu kamar kokowa wasar kwaikwayo bisa lamarin kawar da tashin hankali wasar kwallon kafa a lokacin ranakun da ake gudanar da jan hankalin al'umma tarurrukan canza ra'ayi na sanya hannu kowa ga kulawa da tsaro tsakanin jami'an tsaro da al'ummomin garuruwa girka wata lambar kira nan da ɗan lokaci zuwa difa ta kasance hanyar ƙararrawar sanarwar bullar wani rikici da kuma a ƙarshe muhawarar tattaunawa a cikin rediyo. Et amfani da débats A fagen wasanni zakaran duniya na wasannin taekwondo na 2017 ɗan ƙasar Nijar Abdulrazak Isufu Alfaga ya lashe lambar zinariya a rukuninsa a yayin wani wato wasan karshe na kwamɓular ƙasa da kasa a kasar Faransa a ranar Asabar 18 ga watan nan na Nuwambar. Ko kafin haka Isufu Alfaga ya yi nasarar lashe wata lambar zinariya a ranar 11 ga watan Nuwambar a birnin Zagreb na ƙasar Kurwasi. Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ICR na agadas ta ranar uku ga watan Mayun shekara ta 2017. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar basu taimako da tallafi. Wane ne ɗan gudun hijira? Ɗan gudun hijira mutum ne da ya bar ƙasarsa ta asiri da baya iya koma kasarsa domin kare rayuwarsa dalilin ƙabilarsa addininsa ƙasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata ƙungiya ko kuma dalilin ƙasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i. idan kun bar ƙasarku ta asali kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku ICR tana iya baku taimako tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu ku rike da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu kiran kyauta ne kuma cikin sirri za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi. Karfe biyar da minti arba'in yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A yayin da rage kwanaki kaɗan a gudanar da shargullan ranar 'yancin aikin jarida ta ƙasa ta talatin ga watan Nuwamba, shugaban kwamitin tsare-tsaren shargullan Ibrahim Haruna ya yi wa Rukayyatu Abdulrahman ƙarin haske dangane da shirye-shiryen waɗannan shagulgulla. yan dubul konkura ya fela. Kwamfala kala biyu muka saka. Kwamfala farko ta bisa gudunmuwar da 'yan jarida za su iya kawowa wajen rigakahi da kokowa da al'amarin tsauraran ra'ayi mai murzunawa. Kwamfala ta biyu tukuici ne na musamman da ya danganta da aikin jarida na bincike. Kwamfalar ta shafi dukkan 'yan jaridar Nijar. Muna da ci gaba da karɓar takardun shiga kwamfalar har ya zuwa 20 ga watan da muke ciki inda daga bakin 25 ga watan za mu girka alkalan da za su kula da fitar da sakamakon takardar bayani kadai ake bukatar ɗan jarida ya cika ya gamo da kofin katinsa ta ɗan jarida da kuma tsarabar da ya rubuta ta hanyar da ya bi ya inganta ta yanzu dai ba za mu iya cewa ga adadin waɗanda suka bukaci shiga kwamfalar yake ba domin wurare har biyu ne muke karɓar takardun a nan cibiyar tamu da kuma a can harabar ministan sadarwa a nan dai muna da kimanin takardun tambaya guda goma sha biyar a can ma akwai wasu. Incin gudanar da aikin jarida a Nijar ya soma samun ci gaba daga shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in inda babu wani inci sam. Yau muna cikin halin da jaridu suka yi yalwata sosai ga talabijoji ga rediyoyi da kuma na bisa yanar gizo. Suna aiki ne bisa dokar da ta ƙayyade gudanar da aikin jarida cikin rudin da doka mai aya sufuli talatin da biyar ta watan Juli shekara 2010 ta zayyana. Wannan doka mai ƙayyade hanyoyin gudanar da aikin 'yan jarida mun gano da akwai wasu kurakurai da ya kamata mu gyara. Domin dokar ba ta fassare a yadda ake tsare ɗan jarida na abi wanda ke cikin babin da aka ige daga hukunci. Bayan wannan akwai kuma halin yadda ɗan jarida ya kasance ciki ga gudanar da aikinsa. Har yanzu ba mu ga an rattaba hannu ga yarjejeniya ta bisa convention collect. active akwai wasu gyare-gyare da ake nan ana yi a fadar ministan mai kula da sadarwa muna fatan nan da 'yan kwanaki masu zuwa da dukkan wa'anda lamarin ya shafa za su amince su sanya hannu akan yarjejeniyar domin a samu a sanya 'yan jarida cikin hali mai kyau na gudanar da aikinsu duk yanda muke da sharɗin aiki inda 'yan jarida ba sa bisa kyakkyawan yanayin aiki to wannan inci na da hazo. set liberté, elle est relative. A gaida gungun Muhammad Antani dauke da fasarar kalaman Ibrahim Haruna, masu mu da shi muka karshen labarin namu na maraicen yau. Zan barku da Habibu Garba ya kama muku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio kalam A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba da bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio kawusai A kalan ba da hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba da tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba da tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba inda biyar da zangon FM. A sera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba bakwai zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba ɗaya zangon FM. An Yamai. Tare da Radio Iskut da ke Kwartagi. A kan lamba tara zangon FM. amadawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba ɗaya zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.